في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا عبد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ya ja kwanan marayuwar mu wannan majalisar mai albarka inda muka haɗu wannan cibiya samun mai albarka masallacin tsohon gidan yaji a cikin wannan gari na abubu abubu rakar gamban cikin jihar shabi tare da najeriya mai albarka ma wá ló má وكان ذاك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كمان من نون آية ينا لا إله إلا الله فوانا جزء محمد رسول الله shi kuma wannan ayar da abin da ke biyowa baya shi yake bayani a kai wani ya tsoro ta'ala wani kullum bin rabbi na wani a ce musu bayan Allah man yastanki wal masihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu muqarrabin masihu isa dan maryam ba ya kyamar da ce bai ba Allah za ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la taquluni kama qalat an-nasara inna inna ma ana abdullahi wa rasul manzo Allah ce ni ba rububiyya sifa ce makaukaciya ga annabawa ita suke ji da ita suna cin karo da ita da ganin girman da ba da sai Allah ya sifanta bawa ne a cikin sallallahu alaihi wa sallama da sifar rububiyya yake da mala zanna ala abadina akan abin da muka saukar a kan bawa ba duka sura to kuna ganin cewa kuna shakkun ba daga Allah yake ba ba duka ga ƙalubala ga sanar ku zo da wata irin sura min mislihi na kwatankacin abin nan da aka saukan al'adun sabarar sallama ai al-munazzar abin nan da aka sauka ne min mislihi na misalin qur'ani kaga ba wannan sura ta bakara ba daga bakara nan ko ko daga fatiha har suratul nas min ne, ba ku kawo wannan kafin da su ku zo da wata irin sura da ne al-munazzal abin nan da aka saukar wani ne bayan wato min mutihi ba tasiriya ba ce a nan kamar yadda malam ya ce ko da dai malam bai bawi ya ce da cewa ba min inna tasiriya ce ba bayaniya ba ce min mutihi wai irin qur'ani ai hiya mislu fil balagha ita sura da za ku kawo ta tabbatar da cin ƙur'ani amma a cikin balagarta ba husnul mu'min da kyawun tsarin ta wal ikhbar an al da kuma ba da labari da gawri da abin da su sura ta kusa sai mu dawo mu yi magana akan menene sura a tobe sura ta sura an za a yi ta'arifin ta tun a farkon fatiha da bakara cewa abin da a sura a harshen larabci ko dai wato daga kingi ko kuma daga daukaka ana ce ma kingin abu sukurul mai sauran ruwa A gane ban to yana yiwa shi wannan surar daga haka ne to shi ƙura'a wato ita suna guda daga cikin aikin yin ƙura'anin ce daga cikin surorin ko kuma a'a wato mina suwur daga wuri maɗaukaki kuma wanda mai yawan malaman tafsiri sun yi rinjaye ga wannan saboda suwar qur'ani ko wacce maɗaukaki ya ce saboda ni saboda wato kowace tana da girma da ɗaukaka a wurin da to amma abinda ake ce sura a wurin malaman ulumul qur'an ana ganin wato khabarun lahu قطعة من الخبر له أول وآخر wani yankin labari yarjejen labari wanda yana da farko da ƙarshen in ƙur'ani ne aka ce a ƙarnuhu salatu ayi ƙaranci ne ya za aya uku kamar in na aya na kan kautar to in kuna ji da kanku a cikin suratun da suke yi ko da suna matar wato irin wannan ƙur'anin ba wai eh, sai kun yi kam ko kun yi ƙur'anin cikakke ba shi ya zo da ƙur'anin mai suna ɗari da goma sha hudu to ku suna guda ne ake so ku kawo irin daga cikin surorin ƙur'anin da ɗari da goma sha hudu kawo ta kusurin wannan ba a ba. ko kuma a'a ku kawo irin wannan ƙur'anin wanda yake ƙwar'anin ba wato wata sura da za ku kawo bayanin ta irin bayanin ƙwar'anin ne wanda ya ƙunshi fasaha da balaga ya kunshi bayanai masu kyau tarihi da kuma gaskiya a cikin labarinsa da shari'a da aƙida komai mutum kullum kawo kamar yadda Allah yi kuma kalifatina ya kawo da sura na aya bakwai to kawo نعم كائنة من مثل المنظر وتتكون من سورة تزمو تمكن أبين لدى أن تتوكل في الفصاحة أجيك الفصاحة وإخبار هذه القلوب جباد الآبار القرآن جدوي وما ذلك سورة تزمو هذا وغير ذلك وسورة بعث لها أول وآخر أبين السورة شيني لا da بشيء da farko A aqallu ha tawatu ayatin karanci ne ya za ayoyi uku kamar kin na aya ta tawata ita kuma wani ayatu abinda ake cewa aya ta ta gudu min surati wani yanki daga cikin sura ga ka ce inna a'tainaka al-kawthar to kaga bakin na aya ce ita wannan ayar yanki ne daga cikin sura ana ce mata fasila in aka tsaya والآية قائمة من السورة متميزة بالرسول wadda an rabe ta da wani abin da ke bambanta ta yi samar fasila ana cewa wannan abin mai raba su ana ce mata rabawa a sai a yi wani alama digo uku irin rubutun na wani shiga sai a aya guda ko a kewaye a sa lamba aya a rubutu ne wada'u shuhada'akum kuma ku gayyato masu shaida ku آلهتكم سنة كما تنقوا التي تعبدون عرفة كنتم موت سامي سموا شهداء أما جلس شهداء لأنهم يشهدون عليهم بين يدي الله يدرسوا ثم يجيوا كما كان درسوا مستشهدا تبع الله في القيامة أرقيوا القيامة وسحة عبادتهم إياه da cewa na sai wata da sun kai musu ingantacciya ce su kuma kan na sun kai musu sun shaida gaban Allah ala za'amin fasiri a kan raya wasu ta karya wanda yake za'amin ne ya fasiri karya sai ce sun ka faɗa min dunin lafi kuma bayan Allah a ɗaya ruwansa yuti'inakum zan su taimake ku إن كنتم صادقين إن كنتم مصدقين في أن محمدا قاله من عند العظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر القرآن بشيء بشيء يقضي تذكر تبع الله يا to in ne ma in ne haka din ne kan abu zalika kuma ku aikata haka fa innakum arun fuqaha rasul ai kun larabawa ne yan fasaha kun iya magana kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam larabe ne bakorace ne yana da fasaha kuma kun ce shi ya ka qur'ani ba Allah ya aiko shi ba ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى مثبتا للغيب في المستقبل وسنة كذا لأن كما حكى عن الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا لم ya kasa yadda bai yi dole ya sallama in yana da rabo ya bi ka in bai da rabo kuma ya sa ya kan saurin mai har ƙarshe na yau to abin da ya faru a larabawa ke nan ai da aka ce su gwada yan fasaha sun yi ta ƙoƙarin su gwada nasu ƙur'anin ko aka samu musallar turkar zani aka samu sauran waɗanda irin su waɗanda sun kai da awar ƙarya hatta wannan mutalabijin nan da ake ya duba saboda ji da harshen larabci sai ce ka ko shi annabi ne amma da shi an ce ya ruwa shi an sauki ne to haka nan wayannan sai ka ga sun yi ta sun yi ta kinta kansu cikin wauta da dariya da mai da da daukar su wawaye sai ka shi ma zai yi qur'ani ne sai wata kalmomi na ban dariya larabawa sun bi sai su ɗauke shi wawa su ɗauke shi bai ma abin da ya irin abin da ya faru da asiru marfin wa ma adara ka marfin har zuwa ƙarshe da dai sauran abubakar zaɓin lami allah ya fasa hama ya yi ijabul qur'an ya ba da misalin cewa na irin da suka yi mu'arada da alqur'ani sun ka so su jibta su gani ko suna da fasaha da za ta ce jibta alqur'ani amma a shirka ƙarshe suka faɗi wasu, ba su iyawa suka kunyata Allah ya ce fa illam tafa'alu idan ba ku aikata ba ma ku kira abinda aka ambata da ajabi kun saboda kafa wa kun buga kun buga kun kafa Allah ya ba mu ba za ku iya aikata za ta kan haka ba a bada har abada ne ku da ijabi saboda bayyana ijabin Qur'ani kullu Qur'ani muwayar taka ce kafin tuwa take yi ta yi kafin tuwa zamani inda dai ana ganin larabawa saboda suna da harshe to yanzu ma in kimiyya sai da fasaha gashi an kai an yanzu ya kamata waɗanda suka kware da wannan kimiyya su yi wani abin da zai shayar ƙwararri sun iya da su yi don haka wannan da faru da hafi ya iya wasu da haka ba وهي جملة في عبارات بين الشد والجواب ka in lam tan a lumbar da ta shi wani wani shi a asalin wata yi to amma ta an kai iya kira ne a kai wani ta faru sai jumla ta yi jimma tsakanin jumlatu sharti da jawabu sharti da kuma wannan jumla wata ta kirta ya bai ta sharti wani jawa fata ko shi ne wato ainihin jawabu sharti din ta ba in lam tan a lumbar idan ba ku iya ba fata ko kada ba ku zai fi ma لإيمان بالله ورسوله ده منظور وأن القرآن من الله وكتبت تشوى شيء القرآن لا أن الله جل فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب عليه وليس من كلام البشر ما مكان بشي لا القرآن مكان عند الله بعد مكان بشي جاهد قديم وكان المال وكان تنفر التوكل الوجع أن تشوفوا على الناس وجه مقام شمس ce mutane kafirai wal ijara da zuwa su ai al-asnam kuma ka ko kuma zuwa sun kibriti wa'anda sun yi kowane duci ci da wuta ko sun yi lakewa kamar yadda na abdul ce ko kuma wani ijara zuwa su ne gaba ɗaya wannan kenan in an ka ce zuwa kuma wuta ka ce su to kaga kenan abinda an cikin wuta na ban tsoro ya hi ƙarfi kuma irin yadda lokacin mu yace wani idan an kai wata gobara ta zamani ta kama gidan sama ta lamshe shi ta zubar da shi kasa sai ka ji tsoro sai ka tabbatar da kenan ta duniya ke ba ma wadda an ka dan ƙara ma wasu sanadarai ta zama wutar lantarki ta haɗa gidan gaba ɗaya ta laƙure shi to ina ta ga ta Allah wadda ita ce wadda kallatatta wuta wadda sai da an ka wanke ta an ka tsallace ta don a samu ta ɗiba a gaba a gama abinci inda an bata wani take ba shi korewa a yi kusa da ita da duk ta kore wani to tana ta ita mai jiran ta da na'am يعني يرى أنها مبررة الحرارة كما كيف يوى الزاهي تتقد أنا رولا تبما بكلا لأبن أتعنبتا لكن هذه الدنيا فاوي كما إذن متى الدنيا فصل نزلتا duk da ƙarfin haɗari wanda ake kunna ta da itace wani wuri da sa, irin sugar da sauran abubuwan da ake kunnawa wuta ta tashi ko iddar lissafirina an taraje ta don kafarai kuyya ashe wannan ya nuna wutar lahira ta kafarai ne in ka ga musulmi cikin wuta to sakaci kawai ya yi ya kai shiga cikin da don a gyara mai zama amma ba wurin zama ne ba ne Allah bai tanadi wuta don mu ne ba ko idan dirka amma idan mutum yayi sakaci yayi abin da ba daidai ba bai kuma samu abinda da yayi na alherin da zai sa shi wanke zunubai sai an wanke mai dauka ko da kazanta suna a To wannan dan sa shi na an kai shiga inda ka ka zama sai a yi sai a wanke shi a yi yawan sarki ya koma الجنة الذي من أجل مدرسة الجنة مدرسة الجنة مدرسة الجنة يسمعون حسيسة كل مجل كما مجل الله يسا ذاك وجاء كل عدة الكاذبين وأن كما يتبقى تأكيد تعالى السنة والجماعة شروا وأتوا دولنا كالجنة مخلوق كان الآن من جمال عبد الله يسا yake da wuta da aljanna makaluka ta bil'ani suna nan halitce Allah ya halitta su suna nan a da su haka ba wai wata sifa ba ce wadda ta gittowa a ce wannan yana cikin azaba da halaka ya sha wuya ta haka Allah ya tashi wuta ba wata sifa ba ce ta ni'ima wadda mutum ka jin daɗi a cewa yana cikin aljanna Allah a'a wutar dai na nan wutar kuma aljanna na nan aljanna ko idan kafiri ita wutar kan an da ta don kafirai yu'azzabuna biha an musu azaba da ita jumlatun musta'anifatun aw halatun zalala ko idan kafirin ko idan jumla ce wanda yake musta'anifa an ka ainihin istilafin da jumla ba rauriya ba ta da alaka da waccan ko kuma ni halatun lazima wato hali ce wadda an lizurtatta da kawarai ko istattar gabiru alhalin wutan nan an yi tanadin da tana nan lizurce da gabiru na kawarai ثم ذكر جزاء من أجاب الدعوة وآمن بها sannan Allah ya kama su da kamakon da ya karfa kiran da aka yi masa ya yi imani da wannan kiran da aka ce ya Allah wa'adina bin hukuta ba ha ya yi aiki da abinda da nan yake hukunta wa shi ne bauta Allah. فقال في الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومشر الذين إيماني شين صدر قول بالله وإذا سوك رزنا تعالى ورسوله هيدا منظورين وعمل الصالحات وما سوك أيدي ندري آه، الإيمان والعمل الصالح يعني إيماني سنع أيدي ندري بمبايا وعمل الصالحات التي تضمن الدعوة إلى الله وأن كلا من سوى أن تاكل شيء وأن aikin nagari min al wanda wabin suka aikata farilla da nafiloli Allah ya ce musu su imani da shi su kada ya tashi na bauta suka tsaye da tauhidi sannan abin da Allah ya Allah musu na farilla suka kiyaye suka yi shi wa da amfacin sannan suka tsara ma da nafila cikin lokaci ko wani abu na ɗa'a akwai nafila cikin ɗauki sandoli ko bayan na da akwai hajji haka nan umra haka nan zakka ma akwai taimako wanda za a badawa wanda ba na farilla ba da dai sauran mu'azu bin jabal radiyallahu anhu yace wato aiki al'amalu salih ya kunshi abu hudu waɗanda ake cewa su ne rukunan aiki ya zama aikin farin yace na farko al'ilmu in bai ga abin nan da za ka yi sallar da za ka yi ka salla wankan da raba da za ka yi ka san wata abin daga dukkanin harkokin da kake yi a matsayin ka na musulmi to sai ka san wata ainihin Allah ya ce da shi a wani bayan mu ala musallabi da shi wa imani kuma ma'arifa ma'arifa sanin abin nan da za ka yi kanka je kama sallah ba ta koma da aka yi ta ba hadisin musulmi salati ya gamsar da kai cewa dole sai an zo makaranta an tambaya in daban annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabi ya yi sallah an ka ce mai irji ka fasalli da irji ka fasalli dan ne suka ce al-ma'dum shar'an kal ma'dum hissan ashe ka ga kai mun baka aula ka tashi ka tambara ya aka salla ba kawai ba ka ji an kai ba da ba shi ko ce ba ba ko sallaci ya an salla ne an ga mai ka ni aka da ne ba sani ni aka ba ba sani ba akwai jara kai aiki al'amal salih amma ba ka cika ba sharadin ne ba na farko al'ilm yace na duk sannan aniyya duk abin da za a yi na addini غير النيات إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات dukkan ayyukan da za ka yi in za ka tsara da samu ladar to sai akwai nuna shi da haka ko da da zuwa sauraron tafsir to kai niyya za ka na ka yi karatu don karu sai ka samu ladar don hanya ta bishe ka ka tsaya to yi niyya maza maza ce to na tsaya da zai amfani kamar yadda inda ma'ana da ta almatakar ya kawo cewa idan mutum za shi masallaci yana da miliyoyi ga bayan masu yawa wanda ya kamata ya kudurta ya yi cikin sannan a son haƙuri a kan wanda yake magani da kai al'amarin salih din nan ya zama kuma kana da haƙuri yin sa don sallah in ba da haƙuri ba ba a da sallah sai ka zama kun ya gaji shi ɗan sai ya tutun na da cewa kai to balle azumin nan da irin wannan rana da aka ɓalawa da zai yi ga shi nan ga yanayi ga kuma yanayi yanayi ya zama kashi ne to amma duk da aka sai ka yi hakuri don Allah ya ce ka yi sai ka yi azumi haka nan alƙaƙla ƙarshe kenan da zama Allah ka kai ko mina na za ka yi don Allah karatun ƙura'an da ya tsalla ce azumi ne hajji ne duk abin da za ka yi zai na alheri to ya za a bai da shi ciki ko wannan in ya cika waɗannan sharuɗa to shi a al'amar salih to masu waɗannan amal salih an na lamun jannatin aljanna na gare su a daɗi tsadatin شجرة الخلق وشجرة الخلق wato su ne lambunan da ke da itace cikin su wa masakin da gidaje irin gonakin manya yanzu a nan sai ka ga an yi gona fatanya an cika su da itace kuma ga gida ta a gonar wani to irin wannan tsari shi a aljanna wato wanda wannan yilin ba saboda itacen da annan sun sarki ko ƙasar wurin nan ba a gani ita aljanna haka lulluɓa ba ce da ni'ima Allah ya yi maka lullubi da ni'ima da jirimin ta ta tsara suna gudanawa a ƙarƙashinta da ta ta ajjare hawar usuli ha da kuma benayenta asalin ka jiri ɗin nan ai tujura ana gudanar da ƙoranmu sai an ka jingina gudanar da ƙorama da kanka malamai suka ce majazi ne المياه فيها والنهر أبن شيء من النهر الموضوع الذي فيه الماء ولم هو سكينة لأن الماء ينهره دروانا أول والنمول يرى جزاء ينا ينا تنور سيسا مطاقة هو أنا وشوا لأنا أسامي حنيا هو والنبي يزن آه، أبن آه، لكن حنيا هو أي حقوق ينا تنور wani jami ilai da zarafin jinki na gudu da ruwan ba a ce ana gudanar da ruwa ba aka ce ruwan na gudu da karsu a ra'ayi ba su gudu da karsu ba ana gudanar da su ne wake gudanar da su allah su a mata an ka ce ruwa na gudanawa da karsu kullama ruwan kumin ha ko yaushe a ka arzuta su daga cikin wannan aljannan nan ko ƙwa'in mumin tilkar janna an ka ciyar da su daga wannan aljannar min samaratin na iya cikin rizqan wato aka arzika su da arziki aka ci da su wani abinci na arziki qalu hadha kadhibu rizqan qabl su ce wannan kuwa fatan kace irin wancan da mun aka arzuta mu da shine gabanin wannan ai kafa wurin janna lita shabu ihtimali saboda siyan aljanna itacensa suna kama da juna da lemun aljanna da mangoro da kashu da mi da mi da kunyar aljanna kun gana son kunyar Allah bai baka aljanna kunyar aljanna duk abin da kake so cikin aljanna akwai fiha ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at ala khatar ala qalbi wa shay'in za ka aljanna an shirya ta don jin daɗi da haɗari duk abin da ɗan adam ka so to yana samun da cikin aljanna to da an ba su wannan zai ce hazan da su da tuna min kamar wannan shi ne abin da aka arzuta mu da shi gaba na nasabi aka ce lita shabu da kimara saboda tiyarika na aljanna suna kama da juna ana zo musu da wannan arzikin ji'udin rizki an zo da arzikin nan mutashabin al'ali yana kama da junansa mai kyau da abubuwa hazan wa yadda nufa amma za ka ga kwaɗan kanin da ya fi sha ruwa kai ka ɗauko shi kana zaton za ka sha ba sai ka fi shi mangoro ne kana son ka sha mangoro sai ka fi shi gwajja ne kana son ka sha kaza wato gashi ya yi kama ga kana kai amma ɗan alwar shi ka baka ya bambanta da wancan wannan aikin Allah kenan ni'ima cikin aljanna sabanin nan duniya wani abu ma ko kana so ne sai zo ma barkace ana kawo ma shi sai ka ji bai ma daɗi ba kana sawa ga bakinka sai ka ji ya cika da tsami ya cika wasa gara a yadda wani ban shi to wanda aljanna shi lafiya saura aljanna mutashabihan walau biha alwanu mutahara kuma ɗan aljanna suna da matattaki a cikin aljanna harka kan min al na matan hurul ilmi wa ghairihinna da wasu saboda waɗannan matan da muka aura a duniya in Allah ya nuna muwafaka Allah ka yi mana ita muka shige aljanna da mu da matan to kuma wani shige nan suna nan su ne jagororin aljanna ba dan wurfi ne ko can matar ka ba ta yi wata duniya dukkan ƴan wurfi ne da matar ka ta shiga ita hajiyar nan da ta sani to shi ke ta shiga da ta haka hajiya a yi ta'a a zauna gidan miji don a tafi aljanna tare kada a rabu ta arabu bai daɗi ba Allah ya tsare mu da rabuwa mutahara waɗanda suke tsarka gane min al'aiki wa kulli qabarin daga haila da kowace qabarta ita ma hajji yakkar ta shiga aljanna to magana haila an gama ka magana kirci babu shi babu ma'adina babu wani kasar duk wani kasar ta da kasar ne babu ba Allah ya sake mata halitta kamar kai wani wuri ya sa da duna kuma wannan jumla kamar ta bi ko ni daji wani wuri ya sa da su a cikin aljanna nan masu dawwama ne na yanzu duk yadda kai tsere gida ka ji daɗi ne kai da kanka ka san ba za ka dawwama ne sai ka ji wata rana ne To dai ka mutu ka kiran nan ka ga babu kunu ko kuma duniya ta yi halinta ka matsu ka rabu da shi ka sai sai an sha ganin haka ko da za ka dai babu tabbas ko ko a a duniyar ma ta tsara faɗi gidan da ka gama kera a ka ka ina yanzu da duniyar da ka sa ba ya yi kaɗan bari a tsara da ba ka gama a wuce kuɗin nan da duniya to gida na duniya ba gidan da gama a duniya karanci abin da yanzu afuwa ka mutu ka bashi shi ke ko kuma wadata ta samu ka kara gaba ka wuce wannan ko talauci ya samu ka kasa iya rike shi a sosai a baka da ko haya ko kama wani ɗan ƙaramin gida ce a yi masar ne ne wani na domin ta duniyar na da hannunsu ya gina shi amma ina a yanzu ya koma shi ya kaza za a gida ya shi ya ya zauna duniya da amma in mun shiga aljanna wa hum fiha khalidun har abada an dawwama dawwama ke Allah ka dawwama da ku ka sa mu ma ke kuna abadan la yazun suna zama cikin aljanna na har abada ba su karewa wala yukhrijuna minha kuma ba a hitar da su da cikin aljanna ba kamar duniya bane da mutum ka kare ko a hitar da shi ke لما كانت الأحكام تشمل الأشياء الخطيرة والحقيرة ما لك جزدا وتعينهم وقلتوا كل شيء الله سنت شعب ومن أنا ضرب الله المثل بالظلام جاء الله يا مثال يقول مثال يقول والآن تقول جزء جزء في القرآن الكريم سوى أن شيئة سنة شيئة جزء جزء لنا يا wanda ya sa shi na amfani Allah bai wa bai bai bai sakaci da su da rubuce yorin can da ba haka sai misali ga aikin mushrikai ga rauninsu ba su iya kwato makarsu hajje ko ka kuje da adda rauni وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه فهو الطالب والمقلوب يا أنك أذاب كما kuma أنك تشعر مسلم da sauran turarin nuka da komi sai kuda ya zo ya ajiye hawan wannan ya ɗan lafa ya ɗan sarsara ya shaƙa to saboda raunin gunki bai iya faru a cikin da ana ka duba da wani gunki bai iya komi da kuje ma ko kuje bai yi ma duk wanda ake zo da wa Allah ko kuje bai iya ba sannan kuma ya zo misali yace kama tsarin an ka kabuci ta hadar baita wa ina wannan zuci na bai da aka rubuta laukan ya alamu to waɗin wanda ya fata ma yahudawa rai don ka samu ina za a to masa waƙa cikin wuta ai yanzu ga wani abin suka ƙwar'ani da zo wai yanzu shi muhammad bai da abin da zai yi magana sai kuje da gizo-gizo kaga wanda abuwa bai sani ba kana ana ɗaya ɗauke mai hankali nan da nan to shi ne sai Allah ta'ala sai ya bayyana da na'am bayyana anna ahkama fi hadha wa lam natruk min hashay an tasabi Allah ya bayyana mu mutane hukuncin Allah ga babban abu da karami sai ne ba ruwan Allah da tsare karami don ai karami shi ya rushe nashi babban can kuma ba shi ne Allah zai kula da shi ba don shi ma nashi na don haka komi na Allah ne وقال تعالى إلا إن الله لا يستحي أن يغضب مثلا إن الله لا يستحي an ya sanya misali Allah ba zai damu da sanya misali ba ai an yi da ala masal Allah ba zai ji nauyin sanya misali ba masal inna maqulu ne na ja'ala ma na nakiratun mawsufa bi ma ba'da ha maqulu bi tari ai ayyu masalin kana Allah ba zai damu da sanya misali ba kowane irin misali ne ya kasance Allah yana iya أو زائدة وقو ما إنه فمقول ثاني بس زائدة بتأكيد الخصة ذلك أرن شو لا أدري ما ودك أدل من يجي يجد أرنشي فأتى بيه بيه بيه تابعه هذا هو المقول الثاني بعوضة سيد شين مقول الثاني دولنا لإرادة مفرد البعوض مفرد وضعينهم بعوض wa wasu gabar fuski shi ne karamin kuma ai annamus fama ko ka ala abin da an sama da ita da ke bari awon shirari a cikin girma ko karamci ai akbaru min ha au asgaru wata Allah ba zai wani da buga misali ga abin da ya shafi halitta bai ba ko da ko wannan abin ya kasance abin nan ne sabo ne kuma abin da a ƙasa da sauro ko kuma abin da a sama da shi su giwa da sauro bala ya su uku bayana hali ma fi halin al'ikan ko al'ukur Allah ba zai kyale bayanin da ba abin da a cikin wannan bayanin na hikima ko na hukunci ta amma ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa ya'lamuna annahu al-haq suna tare da wannan misalin gaskiya ne asabitul waqi wanda wannan misalin da Allah ya buga tabbatacce ne kuma wanda ya faru na rabbin wanda ya so da ubangiji amma ladina kafaru amma wanda suka kafurta misalin nan ba gane shi da su ba bai kuma na tsoron za su cewa ne kawai na za a ranar lahu ya hana masara me Allah yake ne da wannan misalin ne ne Allah zai ba da misalin eh, abin nan gizo gizo ko sauro menene Allah zai yi da kuka da taron su wa ma mubtada'un wa ta bi ma'ana allazi bi salatihi sababu ai ayyu fa'ilatin suna cewa wata fa'ida a cikin wannan qala Allah ta'ala fi jawabihim Allah ya ce ya wani bai da musu da amsa يضل به كثيرا ينا قدر واقع وانا مثال كثيرا جيوة عن الهجة الجبار المسيح وانا جياجي وانا مثال المرفقون يقول تبدا عنك لينيه الله يقول الله يا جاء عنك لمتعني يا أبا رسول المثال الجلال سباني فتا أقار إذا شش جدا أنا الحكي لكم فيه بيه تبو تكافر تسوله كما إذا أنت ويتون من أبدا زيدة مغنى وجاجة تبرو da a ta girma girma ni Allah ne ya da magana sai dai kawai a jawo zuwa a yi da shi a raba shi da da Allah amma mai hankali ka zai ya kwantar da hankali ne misalin can da Allah ya buga sai ya fahimci haka yake wa ya zibi ga zira kuma Allah yana shiryarwa ga wannan misalin da yawa minan mumini bisa sai bi saboda gaskata wa su da wannan misalin amma yoyon yi ba mai bacewa da wannan misalin illar maliki na fashe fasikai su ɗaya suke bata da wannan misali الخارجين عن القاعدة وإن سنك في كذا القاعة ارتكاب الكبير وتسبب الرسول أو ضباط ذنوبات من ينظربي كوي سكي لسا ولو شي ذنبي ينا da salatu da zakin mataki uku zunubi yana da mataki uku al'ula daraja ta farko mataki na farko ya sake buha a hayanan mustafa hallaha yana yin wannan abin amma yana ganin bai dace ba kaga kamar farkon yawon da ya fara shiga harkar sha koyi-koyi ya kai bai a gani ya sa abin da ya kai bai da kyau ko wanda ya fara shiga cikin harkar da na ko sata shiga mai farko yana ganin abin da bai da kyau ya fara duk abin da mutum ya shiga farko bai yi zurfi cike ba to shi ne wato matakin wani yana ganin abin da ya kai bai da kyau wasali a mataki na biyu wanda an da hatsari al'ilmi ma ku ha da lamu ba yi jiha kutsawa cikin wannan zunubin babu kulawa sai ka zama mutum ya buge ya bushe hitila kai bai kunya kowa yana sabon Allah garin su din da uwa ce da uba ne da yanzu ne da kalle ne an san tushen su da kuri amma yana iya biyowa yana shan sigari daba ko yana kandele ko ya shawo giya to wannan ya yi nisa ya yi inda ba ne na ce a su a kuma zai kuma kowa ba su da ya yi nisa Allah ya sani kowa yana iya sa to in inda ba ki ke kuma sadda duk an ka kira shi ga wannan barna da gudu ya ka tafiya to wannan ya shiga mataki na biyu ya yi zurfi in ba ce don Allah ba da wuya shi amma wancan da farko in an ka gane an ka karo shi inda rabo yana da fita don ko shi yana ganin abin da yake zai da yau hmm. to amma mai na biyu din ga da adda aka yi to shi bai ko kulawa ya shiga cikin wannan mutuntarin cikin wannan abin da yake al'intima kutsawa ciki bai da damuwa da lamu ba za latin da hatta da ta haɗa a aljuhu musan abin da ya kai ma bai yi da yi to wanda shi ne mai bala da maɗa ina abin da aka hira da wasu ce su ba ba su yi da ba wai bai yi da yi ba amma ya koma yana kashe mutane ya koma yana taron mutane ya tadda gari ya wace kaza amma bai magana su kai ne ba shi a kan yaran malamin wasu su zai to je kan sun yi laifi to kai ba ai ɗauki ne kana da laifi to akwai dama amma mutum ya yi laifi ya gaba yi laifi ba to ba su da ɗin da ya sanar ya yi nisa bai tare da Allah magana tuba da wuya sai in Allah ya ba da rawar amma mai farkon shiga inda rabo ne ka ga yaro Allah ya ce kuma ne kaka ko ba ya kokari ya ga wacce gudunmawa zai fasu ba ga raba matsannata da Allah in abu bai yi nisa ba ana sa ran a ciwo kai ne amma in an ka bari ya yi nisa har za a jinne mako da za mu ba lafiya wannan uwaye kowa ya yi tsaye kowa ya tashi tsaye da san me yake yi ga da tarbiyyar ƴaƴansa suwa abokan su ina shiga kwana suwa yake hulɗa da su me yake gani me yake ji wasu mu'amala yake dan ka kullum yana sa irin tuwayi masu tsada ba aiki shi ba ba wata sana'a shi ba to ka zauna a cikin da za na ga na samu wasu kila ya haɗu da wasu ne a wasu to sai ka yi kokari ka kalle shi tun abu nisa in ma ya faci sai ya kasa da an ce ɗan gidan wani na ana da ɗauka wuri ka za ka ba ya a to ni da yi a to ni na kai kuma ko ka kai abin da ya kamata ba Allah ya ce ba ni ana an matsala ana ga yaro da waya ta dubu Ito eh, ka gani ko iri ka ko a ga yaro ko yarinya shi yakka wai a ganin da babban waya wai da yakka wai masoyi gari da wani masoyi masoyi ne masoyi kan a bari in yana son ta a karma har an yi ta kai can gida ne can in waya nawa ka sai haka ya sai haka da shi da ita amma kawai ya ba ta waya don su a tatin da daddare tana kwana ba ka da labari kai ka ba a ba eh? ba haka duniya take nan eh? ko ka ga ɗanka bai sana'a komi ko ka kai shi ga wata 'yan ƙaramar sana'a amma wai da babban waya ta dubu kaza jarin nan kai hanya ko ina samu wayar nan wannan abu ne wanda ya kamata mu kula da shi tun farkon zunubi bai yi nisa ba in an yi nisa wa shi ne bila mu ba latin biha hatta da sa al-zuhur musun wannan abin da an ce ba ha mustasliban nahaya hausa yana ganin dare kullum min tuka wannan wurin ina tunawa da misalin wani daga cikin jami'an tsaro ya ce ya zai wani dole ma ya ce rashawa dole ma ya ci hanci ga shi da tsiya dole wallahi ya ci hanci ya ce rashawa dole ya arista ga shi da tsiya albashi ne bai sato ya a'a shi yanzu magani ya kai wai ma cin hancin daidai labarai da ya to kaga haka ne da dai yana ganin abin da ya kai ba daidai ba to da dama ana sa ranar amma ganin ma abin da ya kai daidai na to shi an wanda ka banna yana ganin bannan nan daidai da to Allah ya kare mu Allah ya kare mu yana cikin babban wa ya wannan martaba ta uku ya halatta abin da a fanna yana ganin daidai yake ba ma yadda za a yi sai ya yi haka nan to bai tare da musulunci ya hita ko daga Allah qadirun ala billah an al Allah ya bayyana الفاسقين بقوله الا يبين لك ما الذين ينقضون Allah sai gobe Allah ya kai mana lafiya da tsora abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu da kuskure Allah shi ya yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sun sha hita daga shawarar sai da dawo da tsoro na turori ne in ya kare kuma ya wuce da mutum saboda abin da aka yi so a wuce da wuce amma da abin da malamai suka yi shahararwa shi ne kawai ya suka bada na turori ne ba tare da ya yi wuce ba wancan wuce da yana wuce a wuce ne ya kashe na wani da kuma ya ce da to ita dai sallah kana bila da mace ɗakin da fushi yake alheri gare nuna. babu sallar da ta yi ƙarfi ga mace in dai ba farilla ba kamar misali inda ake cewa ta je ta farilla ko shi ma a rufa da game da abin da ya shayi wani amma ta hakkin da ake yi zamanin mutum wanda shi an ce الحكم يدور مع العلة فإذا ارتفعت العلة ارتفع المرور تريد إلا اللوكة وإنه yadda mata suke yi da kuma abin da suke yi kuma suna aikatawa a cikin wannan lokacin to ya kamata kada mutum da yake hakkin da zai a gidan da ke sallar lafiya سنة a جواب الصلاة كل فيكم كل خير من صلاتهن في مساجدهن ما كان سنة كتكين كده جنب يعني الجيل da ta kuma yi masallaci su sallah daga ko ku komi wannan khairiyar a yi kirga da toban lantana ma ga abubuwan da aka samu can da can Allah ya kare daga ya kamata نعم asalin zarka inda ta samu tawaje da ta ake fitar da ita in kai noma rani wata jiha ka samu arziki can to talakawan can su ya kamata su amfana sai dai in kana da waɗanda sun yi su buƙata to wanda kuma kana iya ɗan ɗebo su wani abu ka amma gaba ɗaya a yi noma can a kwashe arziki can a bar talakawa can a hana musu koyi a kawo wa wasu wannan ba ne ne ba ne ko a cikin tafiya ya ce إلا أن يكون به فقراء أشد إلزاما to wannan ke nan za ka ya kamata manoman da ke shari'a garuruwa masu nisa su kula da waɗanda ya kamata su bai wancan amma amma sai in babu waɗanda ya cancanta a bakin da ita da ka cancanta gari da wanda aka ba na waɗanda da ya cancanta da wanda aka ba sai ta ɗauki da aka yi da idan wannan azumin yana ba ta wahala tun da tana da juna biyu za ta iya kaiwa Allah ya yi mata rangwamin wa aka ala alaikun fitini min haraji mace mai ciki da mai shayarwa an yi musu rangwamin su ajiye azumin su sha ruwa daga baya su ranka azumi iyaka dai abinda malamai suka ce tana ba da mudu na wata ainihin karancin abinci da rana na so da baya sai tabarta kuma ku kiyaye fatawan masu cewa da da ba da mudu don ba a ranko a ana rankawa shi wannan tara ce kawai nan ya ci abinci da rana da rana an gane ko akwai wasu da ke cewa a yin an ka ba da wannan mudun ya isa a bai isa ba sai an ranka da ba an gane ko na wata ake wani kalmar da to ai in akwai yadda za a yi ta wanke jikin daban da inda raunin yake da wanke jikin su ke tsaki cikin wannan rauni sai ka yi shafa kai ka ga almasu alin jami'in ke sai hukuncin shafa ya same ta shi kenan in kuma duk abin bai yiwa sai ta yi wata ta yi muna su gaba da sallah sai ta wanke shi ne waka amma dai wancan hukuncin na masu alin jami'in shi ya ji dacewa da shi na ana da ya fara da kuma wani mara da ta kamar da ta